ba kun ga jiya kun ga yau. A su ba ai sun ga yesterday za su ga today kuma. Wallahi nake gaya maku lokacin nan shekara biyu da ta wuce yanzu ba ku ga ban iya ma tafiya ba. Ana ga jikinka ba, he rawa ah, kake rawa da karfa kake fitowa daga gida daga gida in zo na awa biyu nake yi kafin bisa hanya ma dai eh? daga nan wurin zuwa na awa biyu nake yi ba gaskiya ka sha miya ban iya tafiya ban iya motsi mun gaji ne kasan ni asalin makota ne mun ji daɗi a abuja AC ne ya sa jikin mu yayi ba mu ka san lokacin nan lokacin su wanga eh, su su a wilo eh su baba eh, <laughs> ai sun sharawa kyarawa sharawa amma sannan ku ne kai ka ganin tsofaffi za ka zo nan da gora ubana ne kai da ka ji a mahaukaci kai ko babu komi dai shi wanga da Allah ya barbada mai gishirin rasuwa ba ka raga mai ubana mu in ma ba ka raga muna kuna ji tambaya nake da Allah ina ne gidan dawa bunga ba mu sani ba in haɗin iska hake ɗaukan muka dafa mu da ka tambaya ɗaukan mu ibi mumu mutum zai zai wa'ai ka tambaya mumu ba ka tambaya ga ina yake ka a banza tambaya ba na wallahi